يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بحك على شكئي كنساء يومنا رانر أشيرين دبير قوة شدا شكرا تدبو لدريه لتلاتين لشدا لهجرة منذ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لك مكة زوى مدينة وتتدري درانا شابير قوة هدو شكرا تدبو بيو da sha biyar Da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansu da rahama muna nan a wato ainihin babu sabar babi na uku cikin babukan wannan littafi za kuma mu tashi akan hadisi na arba'in da bakwai mu goya da na arba'in da takwas wasu kuma nasu arba'in da takwas zuwa da tara <clears throat> wa an mu'az ibn anas an karɓo daga mu'az dan anas radiyallahu anhu Allah yarda da shi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace haƙiƙa annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce man tabama wanda ya gintse wani fushi wanda ya haɗe tsananin fushi wa huwa qadirun ala an yunfidha alhali yana da ikon iya zartar da shi yana da ikon iya ɗaukan fansa da ramuwa akan abin da aka yi masa aka fusata shi amma bai yi amfani da wannan ikon da damar ba ya fi ƙarfin zuciyarsa ya damƙe fushin Da Allah subhanahu wa ta'ala Allah tsarkakakke maɗaukaki zai kiraye shi ala ru'usil khala'iq a tsakankanin halittunsa yawmal qiyamati a ranar alkiyama hatta yukhayyira har Allah subhanahu wata'ala ya bashi zaɓi min al-hurin ini ma sha ya zaɓi matar da ya so daga cikin matan gidan aljanna rawahu abu dawud wa tirmidhi imam abu dawud da tirmidhi suka rawaci wannan hadisi وعن أبي هريرة رضي الله عنه kuma an karɓo daga sahabin annaba abu huraira Allah yarda da shi أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم yace haƙiƙa wani mutum ya ce da annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ausini sanar da ni abin da zai amfane ni ausini gaya min abin da zai ƙare ni na alkhairi qala la taghdab sai annabi yace kada ka yi fushi ba don Allah ba ko ƙala la taghdab kada ka tusa kanka ga abin da zai jawo maka yin fushi faraddada miraran sai ya sake maimaita wa manzo cewar yayi masa wasiki ƙala la taghdab annabi yace kada ka yi fushi ba don Allah ba ko kada ka tusa kanka ga yin abin da zai jawo maka fushi rawahu al-bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadisi kamar da muka saba za mu biyo hadisan da bayani na malamai a kai hadisin farko sahabinsa Mu'az bin Anas wannan shine sunansa da sunan babansa Mu'az bin Anas kabilarsa ɗan kabilar Juhani ne al'ansari mutumin madina kasancewar yana daga cikin wanda yake da rantsuwar alkawari tsakaninsa da mutanen madina akan ce masa ansari matsayinsa kuma sahabi ne na manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya dace da samun matsayi da martaba ta ba da gaskiya da manzo da rayuwa tare da shi da kwankwadar abin da Allah ya koshi da shi na wahayi da ilimi ya yi yaƙi tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya zauna a garin Misra ya kuma zauna a garin Sham a garin Sham ya tabbata har lokacin halifancin Abdulmalik kafin kuma Allah subhanahu wa wata'ala ya ɗauki rayuwarsa Allah ya ji ɗansu da rama wannan sahabi Mu'az dan Anas yake cewa annan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam qala haƙiƙa annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce man kaba maghaiban wanda ya gintse fishi man kaba maghaiban wanda ya haɗiye fishin da yake ciki wa huwa qadirun ala an yunfidha alhali yana da iko cikakken ikon zartar da wannan fishin nasa ina damar da zai iya wato ainihin amayar da shi amma sai bai amayar ba to shine malamai suke cewa da manzo ce man kazama alkazmu abinda ake nufi da shi wato kame zuciya daga fushin da take ciki da kuma haƙurtar da ita da hana ta wato aiwatar da abin da take riyawa shine kazmul ghaib ka fi karfin zuciyarka akan tafasa da hasala da take yi akan an maka ba daidai ba to maimakon ka yi wani abu ko ta salon magana ko ta aiki da yake nuna cewar abin da ke zuciyarka ya fito fili to sai ka ƙi ka fi zuciyarka to shine kazmul ghaib shi kuma al shine ka rika jin wato tsananin fushi a tare da kai a sakamakon an maka wani abu da ya fusata ka to wanda ya fi karfin irin wannan fushi matsananci gashi fushin ya tsaranta kuma ina da damar da zai iya daukan fansa da ramuwa akan abin da aka yi masa amma ya fi karfin sai ya ki fitar da fushin ta sanan magana ko aiki to shine alkazimin alghaib ko alkazimu lilghaib wanda wato an ya gintse ya damƙe ya wato haɗe fushin da yake ciki da manzo yake cewa wa huwa qadirun ala an yunfidha ko alhali yana da ikon ya iya wato ainihin zartar da abin da zai zartar sakamakon fusata shi da aka yi shi ne malamai suke cewa abin da ake nufi da ikon zartarwar ko kuma aiwatar da abin da zai aiwatar anan, shi shine yana da damar da zai yi galaba ya yi rinjaye a kan wanda ya ta shi idan ya tunkare shi da gaya mar abin da zai gaya masa ko ɗaukan matakin a aikace in ta murmusawa ce ina da damar zai ta murmusa shi amma ya ƙi haka ku shi malamai suke cewa ma'anar wannan gaba ta wannan hadisi shine wanda ya fi ƙarfin zuciyarsa ya rinjaye ta a kan ya ɗauki matakin cin nasara game da wanda ya fusata shi tare da yana da ikon da zai iya cin nasara ɗaukan mataki kan wanda ya fusata shi ya tabbata mai haƙuri ya amsa sunan kasancewarsa bawa mai haƙuri domin ya iya rinjayar zuciyarsa da take wato ainihin ingiza shi daga abin da aka yi masa na damuwa ya fi ƙarfin shaidanin wanda ya masa abin da ya fusata ya fi ƙarfin nasa shaidanin a lokaci guda kamar da muka yi a karatun da ya gabata to yayin da ka fusata ka iya fin ƙarfin fushinka to karin jayi shaidanin ka karin jayi shaidanin wanda ya fusata karin zuciya zuciyarka da ke umarta ka ce kana fadda mu za ka iya rama kai ma fa ka san tsiyata ko ka san za ka kai ma ka fusata shi to wannan wanda ya irin wannan wato jajircewa ya fi ƙarfin zuciyarsa ya haƙuri to shine ƙarashin hadisin ƙarya ta biyu sai ake gaya mana cewar ya cancanci ta sakayya ta musamman daga Allah wace irin sakayya ce da ahullahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usul khala'iq Allah tsarkakakke madaukaki zai kiraye shi a tsakankanin halittunsa an taru mala'iku aljanu mutane da sauran abubuwan da Allah ya samar a ban ƙasa da ya tattara su yau qiyamati a ranar alkiyama hatta yukhayyira har ya baiwa wannan bawa da ya fi ƙarfin zuciyarsa ya damƙe fushin da yake ciki sai Allah ya bashi zaɓi minal al-huril ma sha ya zaɓi waɗanda yake so daga cikin matan horin ɗeni ya darbe wadda ita ce sakayyar da Allah subhanahu wata'ala ita na da masa to da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wannan gaba ta biyu da'ahu Allah subhanahu wata'ala ala ru'usul khala'iq Allah tsarkakakke madaukaki zai kiraye shi a tsakankanin halittunsa abinda ake nufi a nan Allah subhanahu wata'ala zai kiraye shi duk da ba a kira wasu ba cikin bayan da suke wannan guri na tsaka mai wuya ga rana dab da bayi ga kowa cik yadda babarsa ta haife shi ga tashin hankalin da ake fuskanta wuta na ruguji mala'iku na rike da ita suna fusga a kira ka irin wannan tsuguri na tashin hankali kiran wato ainihin sanar da bayi matsayi na musamman da aka tanada maka kira don a nuna ƙimarka da darajarka a gurin wanda ya isa da kowa da komai shine ma ya kira ka da kansa an fahimta ko ma'ana Allah na sanar da kai kai wani ne a gurinsa saboda haka ya kiraye ka tsakankanin bayinsa shi ne malamai suke cewa daidai wannan gaba akwai tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala sifar magana domin duk wanda za a kira to kiran nan bai zama kiran da zai ji har ya amsa wanda ya kira shi sai in zancen da aka faɗa na kiran ya zo gare shi an fahimta ko shi ne malamai suka ce wannan gaba wannan hadisi na daga cikin hadisan da malamai suke rike a matsayin hujja da ke tabbatar da cewar Allah subhanahu wata'ala yana magana irin wacce ta dace da shi a matsayinsa na wanda ya isa da kowa da komai daban da irin maganganun bayinsa saboda haka Allah zai kira wannan bawan ya ji kiran da ya masa da kuma amsa masa kiran da ya masa sannan bayan haka malamai suke cewa hurul ayn da aka ambata a cikin wannan hadisi abinda ake nufi da shi matan 'yan aljanna waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya yi musu idanuwa dara dara masu yalwa manya wanda suke sheƙi na baƙin da ke cikinsu wanda yake tataccen baƙi a tsakiyar fari tatacce kasan wani za ga idansa ya yi ja wani za ga idansa ya yi bulu-bulu wani za ga idansa fari tas to nasu farin ne tas shi farin babu wani abin da ya shafi wata kala a cikinsa in ba farin ba bakin kuma bakin ne tak sosai kuma idanuwan ba muci-mucin ido irin na 'yan ba dara da ran ido ne wanda suke wato ani masu kyan to wannan sifa da suka siffata da ita wacce wato ainihin mazaje kan so su ga mace mai irin wannan halitta shi ake ce musu hurul ain mana ake gaya musu wannan sifa daga cikin sifofi na su ta musamman da suke da ita da ba duk mace take da irin wannan sifar ba kuma duk mai irin wannan sifar takan ji cewa ita ta musamman ta a kadin mata to irin wannan mata na aljanna su za a sa shi ya ce zaɓi ka darje wacce taimaka ita za ka ɗauka ko waɗanda suka yi masu za ka wara ba karamar kaddarawa ba ce ba karamar daraja ba ce da Allah subhanahu ta'ala zai wa bawan da ya iya fin karfin zuciyarsa ya gimtse wato fushi da damuwar da yake ciki na an fusata shi ko kuma an wato ba shi haushi to ne malamai suke cewa wannan hadisi yana sanar da mu kwadaitarwa da manzo sallallahu alaihi wa sallam yake mana mu al'ummar sa akan wato kun karfin zuciya a danne ta a hana ta aiwatar da abin da ke cikin ta na fushi ballantana har abin ya baro farfajiyar zuciya ya kai ga baki ka furta abin da ba zai daɗi ba ko ga sauran sassa na gabbai ka aikata abin da bai kamata ba wannan yana nuna mana cewar ana kwadaitar da mu da mu yi haƙuri akan cutar wadda walinmu ya yi mana domin wannan wanda ya sa ka fushin ya hasala kan ya cutar da su wannan fin karfin zuciyar da za ka shine haƙurin da za ka yi a kan abin da wani ya maka to a lokaci guda an kwaɗaitar da mu karfin zuciyarmu kan fushi kuma an kwaɗaitar da mu mu yi haƙurin abin da wani ya mana mara daɗi kamar da ya tabbata a wani hadisin cewar Allah subhanahu wata'ala ya fi son bawan da yake cuɗanya da mutane yake haƙuri akan cutar wasu fiye da bawan da bai iya hulɗa da mu'amala da mutane su cutar da shi ya haƙuri akan cutar wanda suke sannan bayan haka wannan hadisi kamar tafsiri ne da ƙarin bayani game da ayoyin da ke cikin suratu ali imran aya ta 133 da ta 134 Allah subhanahu wata'ala yake cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaggawar zuwa ga samun wato gafara yafiya daga wajen ubangijinku wa jannatin ardu as-samawati wal ard ku yi gaggawar aikata abin da zai sa ku cimma samu wato aljanna wacce fadinta fadin sammai da kafa wa iddat lil muttaqin wacce aka tanade ta dan bayin Allah masu jin tsoron Allah Allah ka sa mu cikin su shi gaban ayar sai aka ce alladina yunfiquna fi sarra ma'ana ayar take bire ta su ne waɗanda suke ciyar da abin da Allah ya hore musu a lokacin halin yalwa wa zarra da lokacin halin kunci in ana da yalwa a baza a wato ainihin bayar da kauri in ma ba a da an shiga cikin wani yanayi wannan ba zai sa a kasa cire abin da ake da shi a bayar ba ba a raina abin da za a bayar kuma in damar a bayar da yawa ta samu a bayar da yawa ko suna cikin halin wato ainihin walwala ko ana cikin yanayi ba na walwala ba su dai a tsaye suke da ɗaukan abin da Allah ya ba su ba sa raina abin da za su ɗauka su bayar don fatan samun yardar Ubangiji. sai Allah ce wal qadhimin al su ne waɗanda suke gintsa fushi masu fin karfin zakatansu a lokacin fushi Wal'afi na anil masu yafiya ga mutane akan abin da suka yi musu wallahu yuhibbul muhsinin Allah na son bayan da suke masu kyautatawa to sai ake gaya mana a wannan hadisin bayan dacewar da za su da wannan aljanna sakamakon su sun fito da wato anin kame fushi da gintse shi shi ake gaya mana in sun shiga aljannan ma matan gidan aljanna sai sun zaɓa sun darje ko da baka goya wannan hadisin ba ba za ka gane cewar zai zaɓi mata ya darje na hurul ilm ba ko da haka za su shiga aljanna matan da za su zauna da su a gidan aljanna sai sun zaɓa sun darje sannan a bai wa saura abin da ya rage sai da duk mata aljanna ba saura a ciki don ba san kowa ba sai mazajen za su ainihin za su zauna da su a gidan aljanna Allah ya samu dace malaman suke suna daga cikin fa'idojin wannan hadisi gaya mana sufa daga cikin sufofin matan gidan aljanna shawar suna da idanuwa dara-dara farare ta kwaye idan kuma baka sosai wanda wacce take ƙara kyau dama an ya shiga cikin fari to can za ka tar da wasu wani. ya fi ƙayatarwa ɗaukar hankali sannan hadisi yana sanar da mu falalar wanda ya haƙuri akan cutarwar da mutane suka yi masa waɗanda yake hulɗa da su da mu'amala da su da kullum iyaye ne 'ya'ya ne abokai ne makota ne 'yan uwa ne duk wanda dai hulɗa ta haɗa in an maka ba daɗi ka yi haƙuri kai ne da riba abin da za ka samu na lahira ya fi abin da kake ga za ka samu anan na karama ko ka huce da abin da ya kama da haka wannan shi abin da ya shafi wannan hadisi sai hadisin da ke biye da shi shi kuma sahabin hadisin shi ne sahabin annabi abdurrahman bin safar kamar da muka sha faɗa ana ce masa kuma abdullahi bin safar ma'ana saɓani da tsakanin malamai a maganganun da suka yi wajen barkatai sun ta sama arba'in waɗannan guda biyu su ne mafi ƙarfi cewar imma dai abdurrahman imma abdullah sunan sahabin annabi abu huraira alkunyarsa kuma ita ce ya shahara da ita ita ce abu huraira kabilarsa ɗan kabilar dauku da ke cikin wato ainihin garin yaman da ake ta yaƙe yaƙe a wannan lokaci tsakaninsu da ƙasar saudiya to abu huraira ɗan ƙasar yaman ne ya musulunta a shekarar da aka yi yaƙin khaibar shekara ta bakwai da yin hijira ko ƙarshen ta shida farkon ta bakwai da yin hijira sannan kuma matsayinsa a tsakankanin sahabban annabi sallallahu alaihi shine wanda yake rukowa ewa eh, kowane sahabi fintinkau wajen yawan hadisan da ya rawaita daga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin shi kada ya rawaita hadisan manzo hadisu dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu ya kasance a lokacin sayyidina umar ya taka mataki da matsayi na mai fatawa a tsakankanin al'ummar sahabbai da tabi'ai na wannan lokaci wanda abu ne da ba kowa yake iya wato tunkararsa ba musamman lokacin magabata kowa yana taka tsantsan abin da zai sa ka biyo masa da tambaya don magana ce ta sai ya kara ɗaya da dalilan da ya sani ya tsantsance ya baka amsar da ba gyara ka je ka yi abin da za ka yi kana da kwanciyar hankali da tsotsoro wani abin da za maka haka yake tsakani da Allah haka yake a gurin Allah haka yake bisa korwar man ku taka wannan matsayi ba karamin abu ne ku haka ya kasance mai fatawa a lokacin halifan na Umar Allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta hamsin da tara da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a garin Madina aka kuma binne shi a wasu makabartar baƙi da ke garin Madina Allah ya ji kansa da rama abu huraira Allah ya da shi yake cewa anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam hakika wani mutum ya ce da annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi au sini kai min wasici ka umarce ni da abin da yake alkhairi qala la taghdab sai yace kada kai fushi ba dan Allah ba ko la taghdab kada ka tusa kanka zuwa ga abin da zai jawo maka yin fushi wanda mutum ne izo ike wa annabi sallallahu alaihi wa wannan nema da ƙoƙarin a sanar da shi abin da zai amfane shi a gaya masa abu na alkhairi a masa shi a umarce shi da abin da yake alkhairi gare shi malam ibnu hajar al-asqalani Allah ji kansa da rahama cikin fatawul bari yake cewa zai iya ɗaukan mutum biyu kamar da ruwayoyi suka tabbata akwai ruwayar da ke nuna cewar mutumin da i wannan shine jariya dan kudama shi ya zo ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wasiya akwai kuma ruwayar da ke nuna cewar a'a sufyan dan abdullahi saqafi shi ne ya zo yake da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya masa wasici a ruwayar imam tirmizi Allah ji kansa da rahama ta zo da cewa a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wa wani mutum ya zo gurin annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi fa qala ya rasulullah sai yace ya manzon Allah allimni shay'an kaga fassara aus ne ta fito ko cewar da abinda ake nufi da ne allimni shay'an sanar da ni wani abu wala tukfir alayya amma fa kada ka yawai dan kaɗan za ka bani abin da zaka ka la alli a'iyahu mai yiwuwa in in ciyayi qala la taghdab ishi ka tara ka samu kada kai fushi ba dan Allah wannan ayayi yayi ko kaɗan dai wannan aya ya isa an gane ko to anan sai yake nuna mana cewa ina daga cikin salo na ilmantarwa inda kana so ka ilmantar da abin da za a mora ya zauna a daɗe ana cin gajiyarsa ba da kaɗan kaka yawaita to tari idan abu ya zama kaɗan ƙwaƙwalwa ta fi kewayewa da shi ta fi kiyaye shi ta fi riƙe shi ta fi dandaɓa ta fi ganin sauƙinsa amma idan ya yawa a garin ta kama sai wani ya kufce wani ya zauna shi ma wanda ya zauna ɗin ba zai ƙwarin da a ce kaɗan ɗin ba ne an fahimta ko to na daga cikin abin da malamai suke faɗa a babin wato ainihin sufofin ɗalibin ilimi na ƙwarai da malami na ƙwarai to ɗalibin ilimi na ƙwarai ya rika karɓar kaɗan sa yi mai kyau malami na kwarai rika bayar da kaɗan da kaɗan har wato ya tare yawa in kuma ka samu ɗan baiwa mai haɗiɗiyar da abin da aka ba shi to ba ne an ba shi da yawa eh amma ko shi in ya rike da kaɗan kaɗan ya fi kwari yasa malam yake ga wani lokacin da ya wata lakka kan yadda za ka haddasa ƙur'ani cikin bayanan da ya ce, mafi haddar da tafi karfi tafi kowace kyau hadda aya aya ka ƙara wata aya sai ka gwanance ka kware akan aya guda sannan ka ɗauki wata aya to irin wannan karatun in kana maimai sai ka ji wato kamar da ƙur'ana aka haife ka in kana bayani a tsakanin da masu jama kamar dama da shi kansu to da ka ya ka dan da ka kuma goge a kan to ike cewa gaya min ko sanar da ni abin da zai amfane ni amma kada ka yawaita mu mai yiwuwa in fi kiyayewa ko in kiyaye manzo ce la ta zabab kada kai fushi shine sai malamai suka ce abinda annabi yake nufi da la ta zabab ba yana nufin kwata kwata kai ya fushi ba saboda fushi halitta ce da Allah ya halitta dan adam akai ɗabi'a ce da Allah ya gina bayansa akai to duk abin da aka ce halitta ce taka to yadda ba za ka iya cire hancinka kamar da shi baya ba ko ba za ka iya ciro tsaye ka ya ita gaba ba to haka ma ka yaki ka fushi ka cire shi a ce ba kai ba yansa ba zai yiwu ba sai suka ce to umarni da abin da ba zai yiwu ba a shari'a ba mai yiwuwa ba ne to mai wanzo yake nufi da cewar kada ya fushi suka ce eh kada ka cusa kanka zuwa ga abin da zai jawo ma yin fushi ka nesaci abubuwan da suke sanadin faruwar fushi ne haka yi su shi ne abin da annabi yake nufi an fahimta to da haka kai kasa abin da yake iya fasa ka to kyale kanka da shi in an zo ana mai da magana ka faɗa wani ya faɗa yanzu kake hasala to da ya ci faɗa da fai bakin ka kan maka kuma faɗa ko ka san cewar idan aka zo ana abu wane e kaza kai kuma kai kaza fushin ka zai zaka zaka zaka hasala ko zaka ko ba ka san ayi kaza ina fusata ka to kakka je inda ake an fahimta to shine ma'anar la ka gaba ma'ana kada ka yi abin da zai zama sanadin motsuwar fushinka ko kuma kada ka wato ainihin kusanci ka nesaci duk abin da ka san sanadi ne na kai fushi to da in baka je gare shi ba ba ma za ka yi ba to shi ne abin da wasu malaman suka ce abin da manzo yake nufi kenan anan kamar malam wato Ali, khattabi Allah ya jikansu da rahama wasu kuma suka ce a da manzo yake la ta abin da yake nufi kada ka daka fushi ba dan Allah ba ba dan alfarma addinin Allah ba in fushinka ya zama ba dan Allah bane ba dan tsare alfarma addinin Allah bane to ya zama na dan duniya an fahimta ko kada fushinka ya zama dan wani abun duniya ne a fushinka ya zama kana ne dan Allah dan manzo ma yana fushi ko to ya zai hana abin da yake yi ko to da yake yi wanne yake yi yana yi idan an taba alfarma addinin Allah yana idan an saba dokar Allah to ashe ba irin wannan fushin ya hana ba ko kishiyarsa ya hana akwai kuma wanda suke yin fushinsu don abin duniya don an fara musu da wani abu a duniyance ko suna ga za a musu asarar wani abu a duniyance wannan sai sa kaga fushinsu kaga tashi hankalin su kaga fusatar su to wannan fushin manzon Allah ya hana to duk abin da aka yi shi ba don Allah ba babu sakayyar Allah ce duk abin da aka yi shi don duniya kamar yadda manzo ya gaya mana wa man kana hijratuhu lidunya fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi in abin da kai dan duniya ne to sakamakon ka duniyar in ka samu shine rabon ka in baka samu ba goma babu ba ma biyu babu ba ka rasa sakayya ubangiji kuma duniyar bata samu ba ko da haka to abin da manzo yake nufi la tazab kada kai fushin da yake ba dan Allah ba ma'ana yi kokari fushinka ya zama kana yin sa ne dan Allah ba dan duniya yi kokari in fushinka ya kama za ka yi shi ka yi dan tsara alfarma addinin Allah ba dan tozarta alfarma addinin Allah inda yanzu ka samu kan masu wani sa yanzu ka ce abu kaza shine shari'ar Allah ba daidai ba ne ka yi kaza ka yi kaza shine abin da Allah zai da shi manzo zai ce to isa waziri mun ga goma ma ko sai ya fara da ma da suka gabace ka arka karatu to kaga wannan ya zamanto shi fushinsa na gaya masa wani abu Allah ya ce annabi ya ce ko ku aka katar da shi cewar ya haƙiƙi ya tashi hankalin saboda me ai abu kaza da suke samu in yanzu aka sako ka a ciki za a rage samu a karkasa kai ma ka samu a sako ka ciki ko za ka yi ga tashi hankali me yasa saboda abin da samu a duniya zai rafu a ba magana ba ta ransa ya ɓaci ya hasala ya fusata saboda an taɓa gurin bautar Allah ko ransa ya fusata ya hasala saboda an yi izgili ga zancen Allah ko ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in fushi zama dan duniya ne dan wani abin amfani na rayuwa to wannan fushin shi manzon Allah ya hana amma fushi na dan Allah abin nema ne don manzon Allah ya yi shi an fahimta ko kuma Allah ya ga mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir to muka kalli wannan fasara guda biyu kowace za ta yi aiki ba cin karo da juna ba daidai bane ka cusa kanka ga abin da zai jawo maka fushi ka samu kanka cikin damuwa da tashin hankali inda da za a yi ka kauce yin wannan fushi kuma ba daidai ba ne ka riƙa fushi akan abin da yake na duniyanci ba maganar Allah ya ce annabi ya ce ba alfarma addini ba kuma girman Allah ka kalla ba da ka zama fushinka na dan Allah ne abin da zai sa ka fushi na ba dan Allah ba ka kauce masa kakka yi shi da miraran sai ya maimaita cewa annabi yi min wasiya shine faradda da mirara yi ta maimaita cewa annabi gaya min sanar da ni abin da zai amfane ni a ruwayar Usman bin Abi Shaiba قال لا تغضب ثلاث مرات sai manzo in ya ce ne. sai shi kuma ce la taghdab in ya ce ausini sai ce la taghdab in ya ce ausini sai ce la taghdab haka suka yi har manzo ya baki amsa sau uku to muka kalli wannan ruwaya ta mana bayani farar daga miraran iya uku aka tsaya ko in baka samu wannan ruwa ba sai an marar da miraran mai an ya kai so bakwai ko takwas ko to ba haka bane kamar da ya tabbata cewa manzo idan yayi magana da su ta kai zuwa uku to ba sa ba sa sake koma masa akan ka ce kaza na ce maka ka ce kaza na ce maka ya kake son ce maka kai ba ka zo kace maka wasiya in takaita ko kace maka daya nace na ta gaba maka biyu nace na ta gaba maka uku kace nace na ta gaba to ka zo ka sake cewa kuma maka da yawa a warware magana da ka faɗa kenan ko sai zo iya uku iya haka suka tsaya amfanin da wannan hadisi ya kunsa da ilimi da fikihun da ke cikinsa malamai suke cewa wannan hadisi yana sanar da mu kwaɗayin da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama suke da shi akan alkhairi kasancewar wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nemi cewar annabi ya masa wasiya ya gaya masa abin da zai amfane shi ashe kalmar wasiya bata takaita sai idan ka zo mutuwa ka faɗi bayanin da zai amfani wanda ka mutu ka bari ba ko tunda ba ce mana wannan bayanin da manzo'i yana gab da mutuwa ne? ko yana rashin lafiyar barin duniya ne, an fahimta ko to da kada ka dana cewa ai Allah yana faɗa cewa yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadhil unsa kaza kaza in badi wasiyatin ka ji ana cewa eh idan mutum ya yi wasiki kafin mutuwa ka ɗauka cewa sai yana gab da mutuwa in yi umarni da wani abu na alkhairi ake kiransa wasiya a wa wasailal insana bi walidayhi an gane ko umarni da abin da yake na alkhairi shi ake ce wasiya galibi yakan faru ga wanda iso barin duniya don gaya wanda zai rasu ya bari amma zai iya kasancewa ba sai na wanda zai bar duniya ba a wanda ma ana nan za a ɗau lokaci mai tsawo zai iya yi sunansa wasiya sannan wannan gaba suna sanar da mu ko wannan hadisi na sanar da mu cewar umarta ɗan uwanka musulmi da abu na alkhairi a lokacin da yake neman ka da ka gaya masa haƙƙi haƙƙi ne da yake da shi a kanka kamar da ya tabbata a hadisi haƙƙin musulmi a kan musulmi biyar a wata ruwayar shida cikin shida nan manzo yake cewa idan ya nemi ka cikin haƙoƙi da bawa musulmi yake da shi akan dan uwansa musulmi a duk sanda ya nemi ya masa nasiha ko ya umarce shi da wani abu na alkhairi ya masa wasiki to ya masa da haka manzo ya sauke wannan nauyi da yake masa ausu ne nan take masa wasiki sannan wannan hadisi ina koyar da mu tsawatawa al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da aka yi ta shi manzo ina da aminci Allah tabbata a gare shi akan cewar in kiyayi bibiyar abubuwan da za su jawo mana yin fushi abin da muka san zai kai mu ga fasata da hasala to ba daidai bane ne shi wanda san rashin sanin wannan hadisi ko kuma baris da shi da wasu suke yi yasa ya san wani baya san a gaya masa kaza amma kuma ba zai kira shi da wani abu sai wani ko wani dai na faruwa ana gaya wane kala kala kuma baya so sai kuma ka tashi kira ba za ka kira ba sai da kala kala ya ga maka labarin kala kala sai ka ji ba daɗi an gane ko akwai wani bawan Allah da Allah ya masa rasuwa Allah ji kansa da rahama ya yi wa babanmu yarinta ta yin ɗinki na adam wato ane riga yake ba mu labarin wani mawanci ana cewa da shi jagab shi mawaiki to ba san sunan yake ba saboda suna ne an samu matsala a harkar wanki take faruwa ta shi wannan yake ga masa dagab din saurayi ne shi kuma ya manyanta masu ga masa dagab din irin ɗan sa'o'insa sun san abin da sa suke ga masa dagab ta shi kenan din da ganci a dagab ya ce yaro bari faɗa <laughs> sai da ran nan ya bashi wanki ya zo zai karɓi wanki yana nufin an wanke an goge ina zuwa ce jagab ce sai yaro kenan ya ce an gama wanki ce kwarai kuwa sai je ɗauko masa su irin an matse ɗin nan haka an matse su wato ba riga an shanya ba sai ɗauko su haka sai zo ce ga su sai ce za ka yi min haka to ai yaro jagab ɗin da ake gama kenan baka gane wannan ita ce jagab ɗin da kake faɗa baka sani <laughs> mana aiki ya yi jagab ya ɓaci kenan an gane ko to haka tana faruwa lokaci kaga ana gaya mutum wani suna ba dan yana so a wani abu ne yake faruwa da shi a harkar sana'a in ba a samu da daɗi ba ka kuma kamar da shi sunan gaya masa to haka zaka ta gani irin wannan suna faruwa to duk abin da ka san in ka faɗa zai sa dan uwanka musulmi iso zuciyarsa ta so su ji ba daɗi to ba daidai ne. karka bibiyar wannan abu ko ga kanka ko ga wani daga cikin yan uwanka ba su ku sannan wannan hadisi na sanar da mu mahimmancin yin wasici da mutum ya bar yin fushi ba dan Allah ba domin saboda mahimmancin nasa umarni da kada a yi fushi ya sa manzo sallallahu alaihi wasallama aka ce da shi irin wasiki yi min wasiki yi min wasiki amma kowace gaba sai cewa yake la ta gabab la ta gabab la ta to in ka kiyaye wannan ya ishe ka ka fahimci muhimmancin wannan wasiyar da nake maka ko umarni da kyakkyawan abu da nake maka na kamar yin fushi ka zama za ka fushi sai inda dan Allah ne kuma duk abu da ka san zai iya kai ka ga yin fushin da bai dace ba kan ma ka tunkare shi to galibi malamai a ƙarƙashin wannan hadisin sukan goya bayanin hanyoyin da ake bi don kawar da faruwar fushi ko kuma in ya faru yadda za a maganta faruwar ka tsinci kanka a cikin halin fushin bayan cewar da aka yi a hadisan cewar ka gimtse ka fi karfin zuciyarka kada ta fitar da abin da ke cikinta ta hanyar harshe ya karɓa ko wata gaba daga cikin gabbai ta karba wannan fushin to bayan ka yi wannan to kuma akwai abin da ake so kai a aiwace da zai taimaka maka kada ka ya fito fili zuwa ga sauran gabanka shine umarni da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya war idan ka samu kanka a cikin halin fushin ya faru kana kokarin gintse shi a zuci to kuma da harshe ka nemi tsarin Allah daga sharrin shaitan mun karanta da manzo yake cewa da wani na san kalmar da ya faɗe ta da abin da yake ji ya bashi bin Lahi billahi minash na rajim lokacin da kake kokarin fin karfin zuciyarka katta sa ka farta abin da ke cikin ta a harshe ko kuma a wata gaba ka aiwatar da abin da bai kamata ba to sai kuma ka bada cewar a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai da wato dallata to kuma nesanta shaitan da yake harzuko ka sannan bayan haka malamai suke cewa abu na gaba umarnin da manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi da cewar in kana cikin halin fusata da tishi kai shiru ka gintsa bakinka kakkai magana kamar da kake kokarin gintse fushin a zuciyarka to bakinka ma ka sa man linzami kakkai magana kamar da ya tabbata a hadisi da karɓo daga sahaba annabi Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ghadiba ahadukum falyaskut in ɗayan ku ya fushi to ya shiru ta da ka fusata abin da yasa ka fusata in dai zaka faɗa a faɗa to ƙara hauhawa yake gaba fushin yake yi to da kokara ba za ga mana ga cewa bayan ma abin da aka maka ma yanzu ba a fahimce ka ba kenan kan an karce ka ji ka kwaɗa mutum ko saboda zuciyar ta ƙara hakala hawa fushin ya kawo sai manzo ce kai shiru kaga bayan ka kokarin ka da zuciyarka ka ne matsal daga sharrin shedan sannan kuma ka rufe bakin ka kai shiru ga tofa wala ba akan abin da yasa kai fushi din sannan bayan haka sai manzo yake cewa ka zauna idan a tsaye kake lokacin da fushin yake wato alin faruwa da kai idan ka zauna amma ka ji baka fasa jin abin da kake ji na tafasa zuciya da ta farfasa ta da wato fishin ba manzo yace ka kwanta to shi ne kamar da ya tabbata a risin abizar Allah ya da shi yake cewa daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'id in ɗayan ku ya fushi yana tsaye falyajlis ya nemi guri ya zauna ko wanne yake ga maganin kana tsayen yake nuna ka yake kaza in ka zauna to magana kuma ya koma nuna ka kasa sai kuma ya ga abin mashi ya zama wato na kama da amma da abin da yake ko kuma jama'a ma su zanci to kai wanda kake nuna kuke kokarin asalawa iko koma ya zauna kai kuma me naka na duk da haka kake fama abin sannan manzo yake cewa fa in dhahaba anhu al-ghadab in fushi ya tafi daga zaman da abin nema ya sa wa illa in ko bai daina jin abin da yake ji na fusata ba da fushin fal yaqtaji ya kwanta ba wannan imam abu dawud ya rawace shi kuma wata hikima da ke cikin irin wannan tun lokacin da kake cikin tafasar zuciya da ɓacin rai da fashi to abu ne da yake sa jini tamfurita ta hau jini wato ana ya rika hawa dabi'ar wanda yake cikin irin yanayi da jini yake hawa in yana zaune to ko jinin zai makar da shi ba kamar ya kifar da shi yana tsaye ba an fahimta ko in ya kai ga zai fi karfinka kana zaune to ba kamar kana kwance ba shi ga wanda wato suke samun hawa jini ya fi karfinsu wanda suka faɗi daga tsaye sun fi rasa sassan jikinsu fiye da wanda suka sun tsaye suna daga zaune har kuma fiye da wanda abin ya faɗi da shi yana kwance ko aka ga ya kasa tashi an fahimta ko saboda haka to yana daga cikin hikimar da ta sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya bi dukkan matakan da ya kamata ya bi isar da al'umma ta cewa ga sanan za su bi don kau da kansu daga fadawa ko aiwatar da abin da fushi ke sa ba wai to da ka to wannan shine abin da wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya kunsa na neman shi da aka yi da gare shi ya kuma wasikin cewar kada a yi fushi saboda haka wannan hadisi na ko da mu duk sanda ka je ɗalibta kada ka rena abin da malami zai baka ka dai kokari ka kiyaye ifatan Allah sa maka albarka abin da ka koya ko sanan duk da ka samu kanka a malinta yi kokari ka sadaita kanka da bayar da kaɗan mai amfani kada ka damu da sai an tila ba tilin bane ba a yi mai kwari mai inganci kuma ya albarka aka fi an fahimta ko don haka hadisin da wata rana taɓa nasiha ana ji a nan kan wani bawan Allah da aka yi masa wasishi da wani ɗa na wani shugabansa bayan ya rasu yake rike da ɗan ɗan ike wato ainihin sun zai tafi karatu kamar da yake cikin al'adab al-mufrad na Imam al-Bukhari a babin at-tu'ada fil umur nutsuwa a cikin al'amura zai tafi neman karatu ya hada masa duk abin da ya hada masa na abin hawa da abinci guduri su kama hanya ya tafi shi wannan yaro da babansa ya mutu ya barwa wannan bawan Allah wasiki ya gurin malamin da ya je neman karatu ce karatu ka zo nema ya ce karatu ne to ka jira in ka tashi tafiya ko ba a garin ku ka gaya mu zan baka karatu zan baka yanzu yan kwanakinsa shiru malam ya ce masa kuma ba a tsakko littafi an buɗe an bashi karatu ina zai ne zai ce to shi kadai ne malami ko aka mace da gaggawa ya ba shi kadai wani malami barin tafi wajen wani malam wani ma fi shi karatu saboda haka hijira bayan yan kwanakin sa yace to malam zan koma to za ka koma yace shi to ga karatunka ka ji tsoron Allah ban da gaggawa kuma ka yi haƙuri ka ji tsoron Allah banda gaggawa kuma ka yi haƙuri shi ne karatu shi shi ne ka, sauka lafiya sai malam na gode sai. ko abin hawansa ya dawo garinsu ina zuwa izo da daddare ya sauka da kan dabbarsa yana shiga gidansa sai ya ga matarsa kwance guri guda wannan wanda ya tura shi koyon karatu wanda babansa ya masa shi da shi sai kuma ke kula masa da shi har ya kai san da ya tura shi karatu shi kuma na can gefe guda kwanci sai wata zuciya ta ce kawai tare shi da ka. da aikahin da ka tafi gurin matar kama kenan ce ita kamar dai ya tare shi su koma ya ɗauko kogonsa a jikin dabbar sai zo ya sare shi sai wata zuciya ta ce an fa gaya maka ka ji tsoron Allah banda gaggawa kuma ka yi haƙuri wannan tsarin za ka kuma gaggawa a ciki an gane ko sai ya sake zuwa ya zuwa tsaya kansa shi bai san ma ya zo gidan ba bai san ya dawo ba sai sake koma to a karo na uku da ya dawo sai shi kuma ya farka shi kuma abin da ya sa yake wannan kwanan bai yadda wani abu ya zo ya cimma wannan matar ba bayan amanar da aka ban masa dan da kuma abin da dan yake kada ya yasa da ita a baya nan wani abu ya faru shi yasa ya kasa hakurin ibatta ta gaba da fara inda take ta kadai amma tana guri guda ina guri guda haka ake saboda haka sai ta saukai yaushe kai kuma da ya farka ya gan shi shi ai na dawo na tara kai ma bacci ya kwashe kai ce ya karatu ka an yi karatu karatu ka an yi karatu <laughs> shi karatu shi aka yi karatu a ko <laughs> me ya koya maka ya koyar da ni in ji tsoron Allah in yi haƙuri ban da gaggawa ko wannan karatu ya rana domin kaiwa da kawa ta uku a kanka zan sare amma na tuna wannan karatun in ji tsoron Allah in yi haƙuri ban da gaggawa sai in kasa yin wani abu sha lalle karatu ya yi rana kan gane ko to kaga wannan karatun kaɗan ne ko amma fa ne akwai yawa ina ne haƙuri bai shiga shi ma manzon cewa ittaqillaha haifu ma kunta ko kuma karatun hakuri gashi nan muna ta babi guda takurwa ma aka yi abin da yake manzo yake a yankun haka kuma nutsuwa cikin al'amura dama manzo yake cewa at-ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan sannu a hankali bin abubuwa daki daki sannu sannu da nutsuwa daga Allah ne wanda da ga haka to ya dace da taimakon Allah gaggawa kuma daga shaɗan an fahimta ko wannan shine abin da ya shafi karatu mana abin da muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko ban harshe Allah ya yafe Allah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd wannan yake to assalamu alaikum mana wannan hadisin yayi magana akan maza masu hakuri to su kuma mata masu hakuri fa da shi an ce zai zaɓi wanda yake so cikin matan horul in ko su kuma mata ba ta ake zaɓi mazaje ba ko <laughs> namiji ɗaya za ta zauna ba da mazaje da yawa su ya su kuma ai Allah ya ga muna cikin alƙur'ani inda ya jero as-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirati kaza kaza kaza ko ƙarshe ce ne Allah ya tsara dan masa gafara ga lada mai girma za su shiga aljanna kaga ta faɗo cikin wanda wato za a haɗa ta da mijinta da suka rayu a nan take sansa yake santa wata ma ƙarshen tun da ya rasu daga nan ba ta san inda take ba kamar wata bayan Allah da ake gaya min yau an da daga jiyarta tana nan raye tana dai ta jiya ce me ya same ta ji ko wanda wani abu zai iya barwa na taimakon bayanin za a iya karuwa da aka ce ai matsalar ta ta rashin tunani ce ta rutsuwa da kiɗimewa ce me ya jawo aka ce tun da mijinta ya rasu ta san dai yi arba'in anna daga nan kuma bata kuma sanin komai ba kaga tsananin ƙaunar da take so nasa da yanayin wato zamantowarsa wani jigo a rayuwa ya sa wannan hakan ta faru to kaga mai irin wannan aka ce an je lahira za a saka mata da ci gaba da zama da shi ai kuma ya ji ko su da haka su ma za su dace da samun aljanna ubangiji da gafararsa kuma a datar da su da samun wanda suke zo su launa da su a gidan aljanna eh. lafiya lau ba matsala duka kowanne zai samu abin da ake Allah ya samu da subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk